wa alihi wa sahbihi man yatadaa alayhi wa istamsaka bi sunnati ila yawm al-din amma ba'd alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fitnatu takfir bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim amma al-kitab amma qur'ani ba فقال الله عز وجل في الله سبحانه وتعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه duk wanda ya kafirce ma Allah bayan imaninsa illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa wanda aka tilastawa alhali zuciyarsa yana natsai da imani to wannan yana da uzuri tunda an tilasta masa ne amma kuma zuciyarsa yana natsa da imani walakin man shara'a bil kufri sadra sai dai wanda ya buɗe kirji kafirci ya shige ba a gani an tilasta mai kafirci sannan kuma sai ya buɗe kirji sai kafirci shi ya shige falaihim ghadabun min Allah to a garin su akwai fushi daga Allah walahum azabun azim a garin su akwai azaba mai girma na'am fa idza ukriha al-insanu ala al-kufr idan an tilasta wa mutum wajen kafirci ga magana na'am kaulan kafirci wajen magana ne ya kafirta ko wajen aiki ne ya kafirta fa fa'ala ma ukriha alayhi sai ya aikata abin da aka tilasta mishi a garin shi faqad dalla al-kitabu aziz ala annahu la yakfur hakika littafin Allah mai girma shi ne Alƙur'ani ya yi nuni cewa lallai sai kafin karɓi wannan ko ba illa man kukuriha wa qalbuhu innum bil iman ma annal fila kufur duk da cewa aikin da ya aikata ba kafirci ne kamar wannan yanzu amma bin yasir ai zagin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yaban da yayi walaka da ulza ai kafirci ne ko su kafirai lokacin da suka azabtar da ainihin mahaifiyarsa da mahaifinsa da shi kashi amma a akan cewa lallai sai sun zagi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma lallai sai sun yabi lata da uzza mahaifin ya ki yarda ya zagi annabi ya ki yarda ya yabi lata da uzza haka nan ita ma mahaifiya sumayya ta ki yarda ta ainihin zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ki yarda ta yabi lata da uzza ana ta gana musu azaba azaba mai tsanani wanda azaban nan ya fi karfin jikinsu manzo sallallahu alaihi wasallam yana wucewa kullum yana gani yana ganin irin azaban da ake za a sanya bakin karfe riga na bakin karfe sai ya kona sosai ya yi jajawo sai a sanya masa jiki akan cewa dole sai sun zage annabi ko sun yi bala daga wuta annabi yana wucewa yana ganin wani irin bakin azaba da ake musu mai tsanani ba abin da yake iyawa lokacin farkon musulunci in annabi ya gani sai ya ce musu sabaran ali yasir fa inna maw'idakum aljanna ku yi hakuri ya ku iyalan yasir lalle sakamakon ku aljanna haka wani nan bayan Allah suka fuskanci azaba mai tsanani suka jure wannan azaba har Allah ya dauke nan to sai zama to wanda ya rage shi ne Ammar bin Yasir radiyallahu anhu shi ma ana ta gana mai azaba da ya ga bala'i yayi bala'i sai ya kasa juriya bai san sanda ya ainihin zagi manzo masallar sallallahu sallar, kuma ya yi bulata da wuta a lokacin nan sai labari ya yi cikin gari so ga amma nan ya zagi annabi ya yi bulata da wuta an fake shi amma ya kafurta. hankalin shi ya tashi ya yin bacci kullum baya bacci haka nan cikin tashin hankali saboda labarin da ya riga ya yi cewa amma ya yi bulata da wuta wata rana ammar ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cikin tashin hankali annabi ya ga fuskan ammar a tirnake annabi ya ce ya ammar ma wara ya kai ammar ne ka zo da shi ya ce ya rasulullah sharri ya ce me faru ya ce ya rasulullah ban gushe ba cikin azaba a gabana mahaifina ya rasu a gabana mahaifiyata ta rasu ban gushe ba ni ma ina cikin azaba na kasa juriya ban san sanda na buɗe baki na zage ka sa'annan kuma na yi bulatar da ba zai zai annabi ya kai amma rai ya kake ji a cikin zuciyanka da suka sama ka faɗa zuciyanka ya kake sai ya rasulullah nan da iman ina jin zuciyana yana nasa da imani wannan kalma na faɗa ne a babi na tilas amma zuciyana ba abin da ya canza da imani na sai zai annabi ce ya amma fa in adu fa ya kai ammar in sun sake dawowa suka tilar ma ka faɗi wannan kalma faɗa ba komai akan amma aka so kan da wannan aya radiyallahu anhu man kafara billahi min ba'di imani duk wanda ya kafirce cewa Allah bayan imaninsa sai dai wanda aka tilasta ma illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta ma alhali zuciyar shi yana nabar imani to wannan yana da uzuri walakin man sharaha bil kufri sadran sai dai wanda ya bude kirji kafirci ya shiri ya gamsu da kafircin Eh? fa alaihim ghadabu min Allah a gare su akwai fushi daga Allah kuma suna da azaba mai mai radadi na'am na'am misalin zalik misalin wannan misalin kukuriya ala an yi mutum ne aka tilasta mai yayin sujada ga gunki sai yayin sujada ga gunki din as-sujudu li sanami kufrun ka ga yayin sujada ga gunki kafirci ne la ishkala fi ba mushkila kafirci ne sujada ga gunki lakinnahu mukrihun wa qalbuhu mutawajjih cewa ba an tilasta mai ne alhali zuciyar shi yana natsa da imani yu'minu bi anna hadha sanam la yastahiqu an yusqa yayi imani har cikin zuciyarsa cewa lalle wannan gunki bai cancanci abauta mishi ba bai cancanci a yi masa sujada ba wa anna sujuda lahu kufr cewa lalle sujada ga gunki kafin shi ne ya yarda da wannan na'am falashi alai to irin wannan sujada da yayi tunda an ce da sabe ne falashi alai hmm. babu komai a kan shi wa insanu ukriha ala an yaqula kalimatal kufr mutum ne an tilasta mai akan ya faɗi kalmar kafirci yaqulu anna allaha salisu salasa wato zai ce wato ya ce lalle Allah shine na uku na uku akwai Allah uba akwai Allah da akwai Allah ruhu mai tsarki ana so yayi imani irin wannan imanin an jira sani akan haka na'am ayakfur wa qalbuhu mutma'innin bil iman shin zai kafirta alhalin zuciyan yana na da imani zai yi aljawab la yakfur jawabi anan shine baya kafirta na'am kenan laysa kullu mawaqa'atil kufr waqa al-kufr alayhi ba duk mutumin da ya fada cikin kafirci da kafirci ya fada mishi ba mutum na iya fadawa cikin kafirci cikin jahilci yana iya fadawa cikin tawili ko shubuha yana iya fadawa cikin an ta masa an gane wannan ko idan har mutum ya zama cikin jahilci ne ko cikin tawili ne ko shubuha ko kuma an ta masa ne ko abin da ya kama da wannan to wannan mutum baya kafirta gashi aikin da ya aikata kafirci ne amma da kafirta ba daga babu talazu tsakanin mutum ya aikata aikin kafirci kuma ya kafirta nan wannan ku aha awa amma sunna amma sunna ba faqad tahaddathat an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi sallallahu alaihi wasallam an farhi Allah ta'ala bi tawbat al-abd eh, ya bada labari game da farin cikin Allah da tuban bawa lallahu ashaddu farhan bi tawbat al-abd hmm. min ahadikum saqad ala rajulati Allah shi ya fi tsananin farin ciki ga tuban bawa fiye da ɗayan ku wanda ya faɗi kan dabban sa wa qad azallahu bi ardi falat dabban ya bace mishi a can ƙasa na daji can cikin daji an gane yana cikin tafiya a cikin sahara irin wawan dajin nan wato sai raƙumin ya yi tutu da shi bayan eh, sai ya gudu raƙumin ya nemi raƙumin ya nemi raƙumin ya nema ya rasa kuma wawan daji ne wanda iya ganin ka da ya nema bai gani ba sai ya haƙura kuma wato raƙumin wato akwai abincinsa a kan raƙumin abincin na kan raƙumin ruwan shan shi na kan raƙumin komai nashi na kai to raƙumin kuma gashi ya gudu to yanzu za a yi kun gano wani abu to shi ne mutumin nan da ya ga cewa ba sarki sai Allah ya kwanta a jikin itaciya yana jiran mutuwa tunda ya iya kokarinsa bai gana koyi ba to shi ne ake magana nan نعم وأخبر أن الله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل النبي هذا الأبائي صلى الله عليه وسلم cewa lalle Allah ya fi tsananin farin ciki da tuban bawa na rajulin adalla na ƙasa Ni rajulin na ƙasa fiye da mutum wanda ya batar da taguwarsa wa haɗa amu. alhali kan taguwan akwai abincinsa wa sharabu da abin shansa ha talabaha ya lam yajidha sai zama to ya neme ta bai same ta ba wa a ta shigara. to da nema bai samu ba sai ya kishin gida karkashin itaciya yana jiran mutuwa kawai shi yanzu ba abin da yake jira sai mutuwa fa baina ma huwa kazalik ana nan yana cikin wannan hali na jiran mutuwa um huwa binabati qa'ima sai ga taguwar sa tana tsaye a wajen an gane ku? sai ga taguwar nan tana tsaye a wajen ba a fa akhadha bi qamiha sai ya kama ainihin takunkumin ta ya kama akalanta ثم قال من شدة الفرح sannan sai ya ce saboda tsananin farin ciki Allahumma anta abdi wa ana rabbi ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka wannan abin da ya faɗa yaya ya ce ya Allah kai ne bawa na ne ubangijinka kaga wannan kalma da ya faɗa kafirci ne to to amma ya kafirta wannan mutumin ya faɗa cikin kafirci amma bai kafirta ba to je za sai annabi ya masa uzuri ya ce akhran shiddatul farh cewa yayi kuskure saboda tsananin farin ciki wannan yana daga cikin mani yana daga cikin mawani na tafiyar gashi ya faɗa cikin kafirci amma kuma me zai hana mu kafirci me mani'u wanda zai hana mu kafirta shi alkaɗa kuskure a gani idan mutum ya fada cikin kafirci cikin kuskure za a yi masa uzuri in ya fada cikin jahilci za a yi masa uzuri in ya fada cikin tawili da shubha ya dauka daidai ne a shi hali ba daidai ba ne sai ya fada cikin kafirci cikin wannan hali shi ma za a yi masa uzuri wa hal huwa kafir shin wannan bawan Allah kafiri ne al-jawab la jawabi shi ne ba kafiri ba ne duk da ya faɗa cikin kafirci A gane ku to irin wayannan mawane din da kuma sharuɗa na kafirci duk gaba ɗaya muna buƙata a matsayin mu na ɗaliban salafiya mu fahimce su dan kada mu faɗa cikin takfiriyun mutanen da suke sakin kalmar kafirci ba ka'ida a gane wanda irin su suna rikidewa a kasa gane bambancin su da 'yan salafiya in ga mutum yana yawan sakin wannan kalma fa ba faɗin salafiya ba ne ita salafiya ba ta gaji tafsir ba suna da wata ka'ida yukaddi'un wala yukaffirun su suna kuskurantarwa ba sa kafirtawa sai dai in sharuɗa sun cika ba mani an gane wannan to yana da wuya ga su da salafiya yana wasa da wannan kalma wannan kalma kalma ce mai muhimmanci kalma ce mai gayan haɗari kafin a aiwatar da ita sai an yi tunani manyan malamai ke dumfaranta a gari da manya-manyan alƙalai saboda yanke hukunci galiban na kazalika radul allazi kana musrifan ala nafsi haka nan mutumin nan da ya kasance yana barna ga kanshi barna yake cikin zunubi da saban Allah wa kafa min uqubati llahi to lokacin da mutuwa ya zo maka ashe dai ya san abin da yake yi hmm. zinace zinace shaye shaye biya, sha ta misali wato ma'ana mutumin ya wuce gona da iri wajen saban Allah hmm. to da mutuwa ya zo masa kuma ya ji tsoron azaban Allah ashe ya san da abin da yake yi to da yaga mutuwa ya zo yana ganin lalle zai fuskanci azaban Allah alali li ahli sai ce wa iyalansa idan ana mutu fa ahli qum yace idan na mutu ku kona ni a tunanin shi na kona shi wato ya riga ya rude fa ya rude ya rikice sai ce idan har na rasu ku kona ni yana ganin an kona shi ya tsira wanda hakko ku niƙa ni wa filiyam ku zuba ni cikin teku ku kona ni ku nike ni ku zuba ni cikin teku wallahi da in qaddara alayya rabbi la azabani azaban eh, ku kona ni ku nisantar da ni ku zuba ni cikin teku hmm. yace na rantsa da Allah la in qaddara alayya idan Allah ya samu iko a gare ku zo ta magana kuma in Allah ya samu iko a gare ni inna Allah ala kulli shay qadir ba hmm. anan wajen ya manta da ikon Allah saboda tsananin rudewa saboda tsananin tsoron azaba sai ya makarin ikon Allah mutumin da ya inkari ikon Allah ya hukuncin sa kafiri ne kaga ta wannan mutumin bawan Allah ya fada cikin kafirci saboda tsananin tsoro da firgici tsoron da firgici ya sanya ya mamanta cewa duk abin da ya zama ko da ya zama kasa ne ko an nike shi ne ko an zuba shi a ina ne Allah zai iya mayar da shi an gani man yi wuyar in zamu wajiyar ne an sha'aha a wani marra wane ne zai rayar da ainihin kashi alhali kashi ya lantarki Allah ce ka ce wanda ya kirkiro ta tun farkon lokaci ba ta shi ne zai iya mayar da ita ba kuwa da kulle kalbin alim ku gane ku to a tunanin shi in aka nillike shi akai kaza saboda ya rude sai ya manta da wannan abun rudewan shi ya manta da ikon Allah tsoron Allah ya manta da shi ne ikon Allah abubuwa guda biyu tsoron Allah ikon Allah tsananin tsoron azaban Allah ya sa ya manta da ikon Allah an gane ku eh, eh ne azaban layu azibu. yu'azibu ce wallahi la in qadara alayya idan Allah ya samu iko a kaina wallahi ne, wallahi sai mun azaba azaba la yu'azibu ahad min al'alamin azaba wanda bai taɓa yin azaban da ɗaya daga cikin talikai ba Ya yi guluwi saboda ya gaza zunubin da ya aikata fa fa'alu sai mutanen suka aikata dangin shi iyalan shi yana rasuwa suka kona shi suka nisantar da shi suka lullube shi jama'ahu Allahu azza wa jalla sun ta'ala sai Allah ya tara bayan an kona shi din an yi abin da aka yi da shi an wawatsa shi an watsa saukan shi sai Allah ya tattaro shi gaba daya duk inda yake gaba daya sai Allah ya tattaro shi bayan Allah ya tattaro shi sai shi gaban Allah summa ta'ala sannan sai Allah ya tambaye shi na'am wa yanzu ka tsira duk wannan abin da aka ma din nan ka tsira ka gudu bawan Allah ya abin da zai ci wa akbarahu sai Allah ya bashi labari annahu eh, sai shi mutumin sai ba Allah labari ya gaya ma Allah annahu fa'ala zalika khawfan min ya aikata wannan ne saboda tsoron shi Allah yasa ya aikata wannan zanna sai zaton Allah ba zai samu iko a gare shi ba to sai Allah ya gafarta mai kaga Allah ya gafarta mai saboda Allah ya san ya rikice ne ma an yi mata da iko Allah ma anna shakka fi qudratillah kufur tare da cewa shakka ga iko Allah ya kafirci mutum ya yi shakka ga iko Allah ya yi ridda Ku gane wannan ko hmm. eh لأنه لم يرد أن يصف الله بالعجز. إيه دومشي وأنا باو الله باوي أنا ya بني Allah da نكشيها kawai rudewa ne ya kawo haka walakin khawfun min Allah azza wa jalla tsoron Allah ne yasa ya manta da ikon Allah na'am fa zanna anna hadha al-firar min Allah yukilu an yanjuwa bihi sai ya tsammani lalle gudu daga Allah wato gudu daga Allah zai yi a gare shi eh, wannan gudu daga Allah zai yi a gare shi ya tsira da shi daga azabar Allah yana ganin zai samu tsira daga azabar Allah in yabi wannan matakin kuma ji wannan aiki da shi ne sai Allah ya nuna mai duk abin da kai ba za ka iya gudu daga azabar Allah ba sai dai Allah ya kyale ka kawai eh Allah shi kiyaye da to ga Allah ba eh kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kiran da to ga Allah azza wa jalla to irin wannan karatuka suna bambanta ku suna sa mutum ya bambanta daga sururiya mutum ya bambanta daga ikhwanul muslimin su suna da tafsir ga a cikin baka kan bari suna kafirta hukam suna kafirta duk mutane mafi yawan mutane to wanda ya ji maganganun su in bai san su ba sai sauka yan salafiya ne Yanzu yan salafiya ana yawan musu kazafi saboda ba a san su ba wasu da yawa daga cikin mutane suna kamanceceniya da su shi yasa ya zama wajibi yan salafiya su bayyana da fahimtar su ga mutane a san fahimta na ahlus sunna na gaskiya an gane ko a daina musu kazafi

zamanin manzo Allah an ce a daina bauta wa kuma ka daina bauta wa rana ko wata Allah kawai za a bauta ma to waye Allah rana da wata ne Allah sai da tabbacin la tasjudu li shamsi lalla kama wajudu lillah kuma sannan da da ainihin mutane Allah mutane da ke bauta a zamanin manzo Allah da annabi ya fada sun fir'auna da waye duk ba ga shi fir'auna ya ce shi Allah bane kuma Allah ya Allah ya ya da shi kuma sannan an nuna mutane kuskuren shi ya ga a ce mutum kuma shi ya zama Allah bayan annabi ya zo ya yaki masu bauta ma mutum masu bauta annabi isa masu bauta waye masu bauta waye annabi isa gashi na annabi ne amma wasu masu ce Allah an yi challenge din su A an ta utan nas itake zuni wa ummiya ila hayni min dunillah ka ayoyi kawai wannan addini akwai kan rai a cikin shi nasu akwai abubuwa na san rai da jahilci a uzuri wani a to wani uzuri za ba mutumin da yake in dai jahili ne bai karatu ba a zaune da shi a nuna mai mana shi ne bai gyara ba su shi ne sai a yanki mai hukunci ta kafirci ne a zini shi nan karara na allahu a sana wuce ne ba ne na rahmanu rahim bismillahir rahmanir rahim an nakira wal ma'arifa nakira da ma'arifa aqsamul ma'arif raba raban ma'arifa al amsila awa zibu zibu cerkeci yayi kuka awa zibu cerkeci yayi kuka kaga an ce na kira da ma'arifa Nan zai din ai na kira ne ko wani kirkeci ya yi kuka asmanar shajara bishiya ta yi ‘ya'ya hmm. itaciya ta yi ‘ya'ya shajara tun gaga na kira ne da la'a na jamu wani tauraro ya kullu a gadi wannan na kira ne to an ta karimu an ta ɗin nan da miri ne shi da miri na kira ne ko marifa

ma'arifa azma'ul ishara duka su ma'arifa ne duka wannan hawan harfu tabbihi wa nazili ismul ishara mabni ala kasra fi mahallin rafi mubtada wardatu khabar mubtada wa sun bidumma kenan duk da suka zo farko suna matsayin mubtada ne matar zuwa karibu abinda kake fata ya kusa wannan ma mai ce ce eh ma ce mausula ai allazi tarjuhu qarib ma tarjuhu allazi tarjuhu qarib abinda kake fatan shi shi ya kusa kaga wannan ma mausula a gane ko ligayr al-akhir kenan mabni ala sukun fi mahalli wasl mubtada tarjuhu fi'l mudari marfu ko fi'l mudari marfu bi damma al-muqaddara ala al-wawi mana min zuhuriha al thiqa wa fa'iluhu damiru hasb kadiruhu anta ونهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نزل مفعول قريب وانا شيء خبر مبتدا الذي ترجوه قريب خبر مبتدا وانا الجمله ان ترجوه والجمله الفعليه لا محل لها من الاعراب صله للموصول وغاني هو هو المريض نائم هو لا بالالف واللام إيه، المريض متعلم مره لا فيها من جرى الدين هنا جرى الدين عذاب اليم متعلم kaga almarid a nan wajen suna ne wanda ya samu alif da lamun ya zama ma'arifa shine asalin ma'arifa sauran sun biyo baya ne to yana matsayin mubtada ne shi babu dar jamilun kofar gidan mai kyau ne kaga shi wannan asalin babun na kira ne aka yi idafa shi zuwa ga suna mai alif da lamun in an yi idafa na kira zuwa ga ma'arifa ya mai da shi mai ma'arifa idan wato na kira plus ma'arifa ya mai da shi ma'arifa na kira plus na kira ya mai da shi ne taxis na kira plus na kira taxis na kira plus ma'arifa ta arif an gani in aka hada na kira da na kira har yanzu ba a samu ma'arifa ba ina ce babu darin babu darin ne fasar shi kofan wani gida har yanzu gidan ba a san shi ba kofan ba a san shi ba gidan ma ba a sani ba kofan wani gida ba eh, ba kofan wani mota ba an yi takfisin shi da gida ba mota ba ƙofan wani gida ba mota ba a ne? a menene wala ba wannan ah, kalamu rajulin alkalamin wani mutum kenan ba kalamun ra'atin ba an yi tafiyin shi da wani mutum ba mace ba hmm. amma na ce kalamun rajul alkalamin mutumin da an san shi hmm. alkalamin mutumin nan ya zama ta'arifi wannan shi in aka haɗa na kira zuwa ga marifa tarihi an san abu yanzu mun san gidan wai mun san wannan gidan kofin wannan gidan mai kyau ne mu gani zuwa da wannan babu din ya zama mubtada kuma mu mudaf adar mudaf ila dalil kamar mubtada an gani wannan al mu'arraf kenan bil idafa ya rajulun istaqim ya kai mutum miƙe kan hanya wannan al mu'arraf bil nida mutumin da kira ne amma kiran da muka mai ya mai da shi ma'arifa al-mu'arraf bil lidas ya rajul istaqim da rajul na kira ne amma ya din na sai ne shi ma'arifa Allahu a'lam na'am al-qawaid eh kira ismun yadullu ala shay'in ghayr mu'ayyan shi na kira suna ne mai nuni akan wani abu wanda ba a yaran ne ba al-ma'rifa ismun yadullu ala shay'in shi ma'rifa suna ne mai nuni akan wani abu ainihin sa al-ma'arif sab'u ma'arifofi guda bakwai ne da ma'ir wato damir duk ma'arifa ne sunan yanka ma'arifa ne ismul ishara ma'arifa ne ismul mausul ma'arifa ne sunan da aka siffanta shi da alif da lamun na kira ne a ma'arifa ne sunan da aka yi idafa zuwa ga ma'arifa shi ma ma'arifa ne والمعرف بالنداء سنة معرف بالنداء شي ما معرفة ليش ايه ما شاء الله وعليكم السلام

shi wanda yake zama mabni alama yurfa'u bihi alam mufrad guda banda ban na kira gairu maqsuda akwai na kira gairu eh akwai na kira na kira ya rajulu mabni ala hmm. ai ai da zan sa da قواعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فرائض الصلاه باب فرائض الصلاه واما فرائض الصلاه خمسة عشرة أما فرلن صلاة قوم شاف يرمي أولها دخول الوقت فرضه نبر قوش قال لوكا شي باء صلى كافر لوكا شي إن أنا صلى كافر لوكا شي صلى بتيبا shigar فرض سنن تركي ما tsarki ma farilla ne niyya ma farilla ne takbiratul ihram harama farilla ne wal qiyamu laha farad harama da za a yi kabbaran harama a zaune daga baya a miƙe sallah ba sai ba wa qira'atul fatiha farad karatun fatiha domin ta farilla ne da za a yi karatun fatiha a zaune daga baya sai a miƙe sallah ba sai ba wal ruku'u farad mutum mara lafiya ne ba zai iya sallah a ba misali daga su hannabiya sun yarda ko farilla ne amma dagowan mustahabi ne ba dole ba ne. wannan shine fahimta na yan hannabiya su da mutum zai yi ruku kawai ya zarce daga nan wajen sallah ta yi a gari saboda Allah cewa ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu bai ce ya ayyuhal Lazina amanu ruk'u warfa'u wasjudu ba tunda Allah bai ce irka'u sai bai ce irka'u bai ce warfa'u ba ku yi ruku bai ce ku dago ba sai ku dago tunda bai sha dago ba kawai in ka zarci sallah ta yi to ai hadisin nan khabaru ahad ne ya zo da wani abu wanda qur'ani bai zo da shi ba to sun ce wannan haza khabaru ahad fi ma ta'ummu bihi albalwa fala yuqbal hmm. wannan hadisi ne ga abinda ya kamata a ce abu ne muhimmi wanda bai dace a ce an yi sakaci da shi amma sai ya zo khabaru ahad ya kamata irin wannan abin ya zo ne a kiran toshi na kalan mutawatiran jizu saka irin wannan tunda dai ya zo kawai a cikin qur'ani ya ce irka'u sai hadisi ya dan yi magana a fuzge kamar a haka to babu wani tasiri ko ba za a ba dole bane shi a gani to haka suke wa hadisan annabi duk hadisi irin wannan in bai zo cikin qur'ani ba ya zama kamar a haka sai su yi watsi da shi na? so ai suna a shi ne so indiya akwai indiya bai zo ya saba ma ainihin abu ƙa'idansu sai ya zama to hadisi ya zo da koda da ifi ne to ya in yana ina hadisi na magana kan farilla ne zai da shi zargi da zargi zai zai da shi mustahabi in mustahabi ne zai da shi halal misali sai ta wani irin wani irin siga ba ko su yi watsi da shi gaba daya suna yawan watsi da hadisi ingantacci na amsa suka bada in ta tafi sujada yanzu ta da ba a ci a dago ba a tsawon wannan bai buƙata dole ne mutum na sallah sai ya idar da sallah ne idan? sai na rasa tabo lakata idan wannan ya saba ma ka'ida da aka sani na shari'a tunda hadisi ya inganta ba magana wai khabaru ahad ko mutawatir ko kaza kawai bukatar abin da ake so hadisi ya inganta hadisi ya inganta hadisin ya tabbata manzo Allah ya faɗa ga dalilai masu tsari suka tabbata da hadisi shi kenan na'am sujudu fardu sujada farilla ne dagowa daga sujada ma farilla ne su ma wajen sujada irin wannan wasan kurciya din nan sun mutum ya yi a wajen sallah kayi da mutum zai sujada sai fas irin in yi sujada ba sai ya irin dago wannan daga sujada ya ƙara komawa ba wannan dagowan ba lallai ba ne in kai sujada kana iya komawa haka a irin nasu tunanin kuka kira yi to kaga wannan za a samu masu sakaci da sallah da yawa cikin ko masu lalata sallah za a samu da yawa cikin yan hannabiya ko iya billah na'am a sun ka biyawa duniya ai ba wata mazhaba ba mai karfin annabi a duniya hmm. ka ji kasashe kasashen turai su ne kasashen india pakistan kasashen russia da na kusan su ne su ne kasashen duniya ne sun suke da yawa duk yana yan tablik duk daga yan tablik a duniya in ban da yan najeriya ba sani ba amma duk yan tablik yana da biya ka kakafin su yana da biya ne su ya haɗu da aƙida da ibada su ake su da'awar ba sa haɗa sauran yanayin sallar ya bambanta da mutane su yi da abubuwa da dama wanda ya bambanta su da mutane su yan halittiya in ka je saudiya ka ga wani mutum kana matsawa yana gudu ba wai yana kyaman ba bane shi a wajen shi ba babu inda aka ce wani za a yi sauki an haɗa kafa da kafa eh? ai hadisi ba wani daraja yake da shi a wajen irin wannan mutanen ba haka ke sallar maza masu kenan sai wani ya yan saudiya zai ce yan kasan Wani ya ce abin da ya gani a saudiya yan mutanen maka rike eh, in ya gaja ne kawai ce maka ai a maka ma ana kaza a maka ma ai ana shan sigari a maka to bai san mutane kala kala bane a maka maka gari ne wanda yake masabata na. waje ne matattara mayawata na mutane kullum ana cikin mu'amala mutanen duniya ne ke zuwa wajen Ku zai rika ma mutanen baka, da abin da gani na laifi da Na na'am lusu sani zama na biyu ma farilla ne zama na biyu kadara ma ya kawo salamu alaikum shi ma zaman gwargwadon abin da sallama ke aukuwa Ina nan ba zama ta biya ba ke ne ba zaman tahiya sunna ne da zaman da ake sauran azkar to in an idar da duk azkar din gaba daya abin da zai biyo bayan azkar din shine ne sallama minti nawa ake dan ai sallama kaga sallama dan second to wannan dan second din nan da ake zama dan ai sallama shine farilla din ba zaman tahiya ba ba zaman da ake azkar ba kana idarwa assalamu alaikum din zaka yi wa rahmatullahi wannan zaman shine farilla da mutum zai yi shi a zaune a gamsar mutum zai shi a tsaye bayan ya idan da tafiya ya gama azkar sai ya miƙe sai ya sallama a miƙe sai da sallah shi ne abin da ake nufi da zama na biyu gwargwadon abin da sallama ke aukuwa a cikinsa farilla ne Wani su da daidaituwa ma farilla ne da mutum zai sallah bai daidaita ba kaza su a wajen hadafiya daidaituwa ba farilla ba da tunda bai zo karara a cikin qur'ani ba eh wanda ake nufi da daidaituwa ne ina ce wane ya daidaita a cikin sallah wajen tsayuwa da wajen zama kowace gaba ta koma inda take kowace gaba yanzu a wajen tsayuwa wa zai nuna mana daidaituwa wajen tsayuwa a wajen tsayuwa ya mana a aikace muka daidaituwa ya zama daidaituwa ina ce mutum bai daidaita ba ya wato kawai kawai wato kawai karkace to idan mutum yin sallah bai miƙe tambal ba kowace gaba ba ta koma inda suke ba bai da sallah ba sallah haka nan da mutum zai yi ruku wajen dagowa ba ya daidaituwa ke wajen dagowa daga ruku yau ka ganin ya daidaita wajen dagowa kowace gaba ba ta koma inda suke ba a nan wajen ba sallah kama khilafan lil hanafiya kawai tun da zai ya dago ba bayan wanka da wani da ya da kowa ne ai babu nan sigar kaza kaza to daidaitu wannan abin da ya tabbata cikin hadisi kamar yadda manzon Allah ya koya ma almusiu fi salatihi ya koya mai daidaituwa dole sai ya daidaita cikin sallah na'am tumani na fi alkan salah Sannan da natsuwa a cikin rukunin sallah shi ma farilla ne natsuwa shi ne wato bayan daidaituwa akwai natsuwa idan mutum ya yi kada daga ruku ka dago daga sujjada ka dago in mutum ya yi ruku ya tsaya ya nasu, ya karanci ya karanta subhana a azim so uku kamar yadda wasu malaman fiqh suke cewa karanci so uku zuwa fiye da haka to ya samu nutsuwa. amma kana yi ka dago baka da sallah a gane shi ba su jana kana yi ka dago kana gudu gudu to ba sallah na'am wassalamu min as-salati fardu da sallama daga sallah shi ma farilla ne su ma wajen annabi ba dole bane ka sallama ba mutum na gama tafiya zai iya tashi ya tafi a shi ya sa irin wannan abun mamaki mutum ya je kasashen waje in kai tafiya kasashen waje za ka ga irin zewa za ka irin da yawa da sauransu kuma irin su suna da zahabi ba za su kawo da nasi suna nan kyam a kan ra'ayinsu Alfaɗin nan wanda ya tafi norway shi yake mamu labari malam muhammad ya ce wallahi ka ga irin zafin da suke akan maganar sabu da abin da ya shafi shafa akan takalmi da waye da hufi su ba ruwan da shafa kan takalmi ko hufi kuma in kai ba su dika sallah ba wallahi dole ne in za ka yi ka yi aboyi amma sun ka wallahi ba su dika sallah ba ce ka saba ma ainihin yadda ake sallah kuma ko da za ka kawo musu hadisai hadisai wannan duk ba su ba shi yadda su ba abin da yake rubuce a wajen malaman su shi yadda su ina sallah da takalmi ba sa yi don shi ne inda za ka yi sallah sai ka takalmi ba su bi ba wa hmm. tarkul kalami fi salati fardu barin zance a cikin sallah farilla ne mutum yana sallah yana fira bai da sallah an gani babu farillan sallah ya kare eh al-akhdari bismillahir rahmanir rahim dan da mai sama so da dake na sai dai hakuri wasu abubuwa sai dai kau da kai a su ai wasu lokuta za ka suna sallah irin naka ne hukuncin ne kawai suka yi bambancin naka bambancin ka za su suna abu nan na fasulun fi tahara fasali game da tsarki a taharatu imani tsarki ya kasu kashe biyu taharatu hadasi akwai tsarkin hadasi akwai tsarkin kabasi menene hadasi abin da ke fitowa daga cikin dan adam na ainihin mazi waji mani fitsari bayan gida to duwa yana gaba ɗaya su ne hadasi kuma ana kiransa hadasi ne lokacin da suke fitowa suna fitowa suka zuba ƙasa sun kuma ne kabas lokacin da mutum zai yi tukari wato mutum ya yi alwala sai je ya yi fitsari fitowar fitsarin hadasi kenan da zarar fitsarin ya fito ya zo a ƙasa gashi a ƙasa ya ƙara gani in mutum ya taka ba a kiran shi hadasi ya taka kabasi lokacin fitowar ne ya zama hadasi ya karya ma alwala amma da mutum zai yi alwala sai ya taka fitsari ya alwalan shi ya yi alwala sai ya taka fitsari alwala ya yi ya yi alwala ya taka bayan gida alwala ya yi duk ya taka kaba fili amma da ya alwala sai fitsari ya fito daga cikin shi yaya hadasi ne ya fito to ne bambancin hadasi da khabasi abu ɗaya ne amma lokacin fitowar shi ne ya bambanta yana fitowa kana fito da ta cewa ne yi hadasi ya riga ya fito ya zama gashi muna ganin shi mutum ya taka ruwan kwata ruwan kaza mutum ya tsoma kafa cikin bayan gida an gane ko cikin shagga gaba daya alwalaji ta yi sai ya wanke kafan shi kawai mun gane ko to tsarki ya kaskashi biya biyu akwai tsarkin hadasi akwai tsarkin kabasi to dukkan su gaba daya ba sa inganta da hadasin da kabasi ba sa inganta sai da ruwa mai tsarki mai tsarkake waninsa ruwa mai tsarki in an ce ruwa mai tsarki a nan abinan zoko ya shiga zoko ruwa ne mai tsarki faro-faro ya shiga amma faro-faro misali ruwa ne mai tsarki wato tsimi ya shiga minaras ya shiga duk ruwa ne mai tsarki amma kuma yana tsarkake waninsa ba za ka yi amfani da minaras kai alwala ba ko kai wankan janaba ba za ka yi amfani da minaras akwai kuma eh, zoko kai alwala ba zoko yana da tsarki bi ma'ana in an zuba shi a jikinka ka ci gaba da sallah kawai kana cikin sallah sai wani zai tilala ma tsibi kawai ci gaba da kashi kawai kan kama ka saurare shi yana yana tunanin wai ya baka ma sallah ba ka da matsala ci gaba da sallah wani amma da ya zama mafi ba ka ga baka ma sallah to shi wannan mai tsarki ne amma ko baya tsarkace wani sai ma'ana in an zuba maka a jiki ba matsala amma baya tsarkace wani sa ba za ka iya amfani da shi kai kai wankan jaraba. ko ka wanke tufafi mai najasa duk ba za ka yi ba inda inda malik khilafan al-jumhur mafi yawan malamai suka ce la ruwa in dai asalin shi ruwa ne sai aka zuba sai aka canza mai kala ai ruwan da yana nan mai tsarki ne shine mazhaban hanafiya shine mazhaban shafi'iya da wasu mazahib cewa ruwa dan an canza mai kala ko ɗanɗanon shi ya canza ko warinsa ah? in dai abin da ya fada cikin da jasa ne to ba matsala insha Allah ba ina abin da ya fada cikin mai tsarki ne abuwan abin da ya fada cikin mai tsarki ne ba matsala abu mai tsarki ya fada cikin abu mai tsarki shikenan ya ƙara tsarki ko <laughs> wannan shi fahimtar wasu daga cikin malaman mazahib amma malikiya ya ce na sai ya zama to yana da sifa biyu mai tsarki mai tsarkakewa su a wajen 'yan hannafiya ana iya amfani da ruwan zobo da ruwan tsumi mutum ya siyo mutum babu ruwa kusa da ke a siyo mai minaras a shago na siyo minaras a shago sai amfani da shi ya yi alwala ko ya wankan janaba wannan dankon ne kawai da dame <laughs> to wannan shi ne sanda sun ce asalin abin ruwa ne kuma mai tsarki ne aka sa shi mai wani abu wani abin da ya shiga shiwa mai tsarki ne bai bata mai komai ba ka ce babu wannan nasi wanda ya ware cewa sai ya zama to wancan sharaɗin. amma wannan shi ne mazhabin malikiya kan wannan matsala ɗin Allahu a'lam na'am huwa allazi lam yataghayyar launuhu shine wanda launin shi bai canza ba au in an ce dahiru mudahir ba wanda launin shi bai canza ba ko dandanan shi ko warin shi ma fariqu galiban da abin da yake rabuwa da shi galibi ma fariqu. Hmm. shine mai mai ziya ta cewa yan fakku anhu galiban abin da yake rabuwa da shi galibi kamar ya abin da yake rabuwa da shi galibi abin da asalin shi ba a ruwan yake ba ba ne shi asalin shi ba ne ba a cikin ruwan yake ba in kaga ya shiga cikin ruwan sakaci ne namu kamar yanzu in kaga nono a cikin ruwa ai asali ba a cikin ruwan yake ba asali nono yana rabuwa da ruwa in kaga zobo a cikin ruwa yana rabuwa da ruwa in kaga kuka a cikin ruwa yana rabuwa da ruwa galiban ka gan shi sakaci ne aka yi bare ne da abin da yake bare ya zo ya shigo cikin ruwa shine mayan fanko ano galiban shine mayu fariku galiban abin da yake rabuwa da ruwan galiban mafi yawan lokaci kuna da wani ko? to abin da baya rabuwa da shi galiban ba kamar a ce lagos da gishiri ruwan lagos da gishiri shin yana rabuwa da gishiri galiban saboda kasan wajen kasan gishiri ne to ruwan wajen zai zama na gishiri to duk wanda ya fi bugu a wannan wajen wato ruwa ne wanda baya rabuwa da wannan bai rabuwa da ɗanɗanon gishiri galiban ya zama ɗabi'ansa to irin wannan za a yi amfani da shi ruwa ne wanda galiban jan ƙasa ne ko ruwan jani galiban wanda haka wajen yake za a yi amfani da ruwan amma duk abin da yake fare wanda wata sai an yi sakaci yake shiga wajen sai ya shiga kamar gishi a kama ce a ga zoko ya shiga ko madara ya shiga ko miya ko abin da ya kama da wannan to irin wannan tun da dai wato galiban yana rabuwa da shi in ya shiga ya canza launin ko ɗanɗano ko wari to wani ruwa ya lalace ba za a yi amfani da shi ba ku gane wannan hmm. shi ne bi ma yi fari galiban me ma yi fari galiban kamar mai tambaya ya tambaya ya ce in baka san ma yi fari galiban ba kamar mai da daskararren mai irin su kakiri irin su man shanu irin su mai da su alayyadi ko wadda da kuma robo farfesu romo dukansa gaba daya ya romo ya shiga cikin ruwa da dauda irin ta dabbobi dauda irin ta dabbobi kamar za ga dabba da ciki ai da ci wani lokaci har da kashi a jikin shi da datti da waye ko irin wannan dauda da ke jikin dabbobi shine waza shine wazahi wasabun da sabulu wal wasf da kuma dauda kowane iri da datti kowane iri ne ko na jikin mutum ne ko na mota ne wa da makamancin sa duk wannan gaba yana daga cikin ma yufariqu galiban wala ba sa bi qur'ani babu laifi da turbaya shi turbaya me yasa kake babu laifi li'annahu la yufariquhu galiban shi bai rabuwa da ruwa galibi wajen yake a nan da ruwan ya zo ya tarar da shi ne sai da ruwan ya tarar da shi da shi bai rabuwa da ruwan galiban kamar turbaya da bakar kasa bakar ƙasa kun gane wannan ko hmm. sai ruwan ya zama baki misali wa sabaka da kuma ƙasar gishiri sai ruwan ya zama ɗanɗanon gishiri wal ne muka sani mu alamu nuska ɗin na da ga duk wanda ya karatu da ya san babu wani babu wani khaz ajur da jar ƙasa jan gargare misali jar ƙasa a gane to daga bayan wannan nuska ɗin sai zo khuz wannan wani ma'adani ne ana kiran shi khuz wanda ake hakowa a ƙasa to shi ma idan ruwan ya ɗauki ɗanɗanan shi kenan shi ma ya abin nan hmm. na'am hmm? نحو غلام لا غلام بقى ربع وجه فضلية فليه أشياء مبنية على الجنة أقام مثال غلام نحو غلام ورجل قالوا بالجنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم ربع نكرة يعني ما هو شو مبني يعني. ومبني ربع يشغل جنيش يا بني فلان نكرة يعني ما مبني ومبني ربع قائم ربع ساجد ما مبني ومبني مجرور نعم wa salam rijiya zan gina shi kusa da kwata ya zama to ya zama wajen wannan sai dare a wuri ya ta amfani da shi haka ba laifi wato ya yi makwabtaka da kwata sai ana ɗan jin warin warin kwata za a iya amfani da shi na'am ina haɗe da mutai eh tumanina wani an mai rangwame ya kai tunda da wannan biyayya ga liman inda ma biyu na liman mai tamma biyi falatar tarifu alai an mai rangwame eh na'am wala yanta ke dago liman na dago shi mai dago na'am ka shi ma'u bismillahir rahmanir rahim eh. wala yantabi bil wudu'i alwala baya warwarewa da shafan dubura eh, mutum ya alwala sai shafi dubura alwala bai warware ba ko shafan marena wala bi masu farji ko kuma shafan farjin karamar yarinya mutum ya alwala sai shafi farjin karamar yarinya alwala bai warware ba ko kuma shafan ko kuma amai mutum ya alwala sai ya amai alwala bai warware ba wala bi akal lani zuri ko cin naman raƙumi cin naman raƙumi bai kari alwala ba khilafan lil hanbaliya yan hanbaliya cin naman raƙumi ya kari kuma akwai hadisi ingantacce akan matsala din eh wala shijama sannan kaho bai warware alwala ba dan mutum yayi kaho alwala shi bai warware ba wala fasbi haka nan balli balli shi ma mutum yayi alwala sai aka mai balli balli sai jini ya fito alwala ya warware bai warware ba na wala bi qahqahatin fi salat ko kuma kyarkace dariya a cikin sallah mutum yana sallah sai sai kama dariya a wajen hannafiya sallah ya alwala ya ɓaci sallah ya ɓaci. an gane a wajen jumhur wato sallah ne kaɗai ya ɓaci amma alwala na nan shine kuma sahi maganar da aka faɗa a nan wajen shine ingantacce cewa yin dariya a sallah bai bata sallah ba amma ya bata ne bai bata alwala ba amma ya bata sallah eh wala bi masin mar'atin farja ko kuma mace ta shafi farjinta mace ta shafi farjinta bai karye ba in namiji ya shafi azzakarin shi ne ya karye wakila in altafat fa alaiha alwudu an ce idan ta nutsar da hannunta cikin ramin farjin to alwala ya hukanta ko da ke wallahu a'lam Allah shi kuwa sani ana ganin wasu na ganin annisa'u shaqaiqur rijal hmm. duk dokar da ya hau kan namiji ya kamata ya hau na mace tunda namiji in ya taba gaban shi ya ji daɗi wajen taɓawan ya taɓa ya ji daɗi ba wai taɓawa mujarar ba ya taɓa ya ji daɗi alwalashi ya karye to ya kamata ita ma mace in ta taɓa ita maka kazalika amma abin da yake mashhur maza malik in ta taɓa farjin ta bai karye ba sai in ta nutsar da hannunta ciki eh na'am namiji ba eh ya taɓa amma yana jin kai sai ya taɓa ya susa wannan ba matsala bane eh نعم سوري العيدية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما العقيقة مستحب لي وهي التي تذبح يوم يوم شيري ينكا wanda ake yankawa rana na bakwai na haihuwan abin haihuwa hmm. rana na bakwai na haihuwan abin haihuwa wa fiha ma fi an sharɗanta gare shi abin da aka sharɗanta ga layya an shi ragon suna sharaɗin sa irin na layya cewa kada ragon ya zama ido ɗaya kada ya zama mai kunne kada ya zama kaza kada ya zama mai bindi kada ya zama gurgu kada ya zama kaza kada ya zama to wanda ba shi da kiɗe da dai sauransu sai a sharɗanta wa amma zabu fa huwa qatawul da jami'i amma yanka shi ne yanka makogoro duk gaba ɗaya makogoron da yanka jijiyoyin nan guda biyu a tsotsin kasu wala yujzi a aqallu min zalik wato karanci daga haka bai isuwa karanci daga wannan magana da aka yi da yi ba wa zaful mar'ati ja'izu yankan mace ba ya halatta akwai masu ganin mace ba ta yanka to wannan gargajiya ne ba musulunci ba ne. matarka in an akwai kaza ko wani abu tana iya yankawa kafin ka zo ba za shi dole sai an jira mai gida ba an ga yankan mace ya halatta ba laifi ba ne. A yau rafa al ya dawo an zama. idan bai yanka ya daga hannunsa daga yanka din ya fara yanka ya fara girgina wuka sai cire hannunsa ba da kadai ba ajin falkon bayan ya yanke sashen makogoro ke gama yanka makogoro ba sai cire hannu ko bayan ya yanke sashen jijiyoyi sun ma a da yadda sannan sai ya mayar da hannunsa sai ya girgira don su uka da ya mayar sai ya kara girgira ba za a ci ba an gani ya cire sai ya mayar ba za a ci ba fa'inta ma da zabi wa amadan idan bai yanka sai ya ci gaba da gangan hatta kada ar-ra'sa min zabe. zabiha yayi ta yankawa yayi ta girgirawa har ya cire kan duka ya tubuke kan gaba daya daga abin yanka ya muna na amma za a ci ya muna na amma za a ci kenan gara wanda ya cire kan gaba daya da wanda ya zo ya fara yanka bai ƙara samun sai daga hannu daga baya sai abin nan duk da cewa wa'annan sharuɗa gaba daya suna buƙatar dalilai cewa an mutum ya daga hannu ya mayar ba za a ci ba yana buƙatar dalili mai ƙarfi kafin a tabbatar da shi an gane ku Allahu a'lam sai eh, Sai. amma an gama cika sharadi an cire jijiyoyin da sauransu Kome da kome an gini wannan kashin da ya ta zama kan gini ya zo dalilin da yi alaikum salam wanda aka kawo yaki da tsakoki na razanin to lokaci na? ya kai bayan imam ko bayan sallah eh a ah, bayan sallah a shi ban da wannan shi lokaci rana na bakwai ne kawai ya shiga rana na bakwai za a yanka da safa ba a yi gari na wayewa zai yanka abin shi ah. Allah shi taimake mu yana أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك